قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المجرمين ya kai wannan manzo ka faɗa ma waɗannan masu ƙaryata tashi bayan mutuwa cewa ku yi tafiya a kowane ɓangare a bayan ƙasa ku lura yaya ƙarshen masu laifi masu ƙaryata tashi bayan mutuwa ya kasance lalle mun halaka su saboda ƙaryatawarsu ga tashi bayan mutuwa